na kasa nutsuwa ba magana a cikin dare da so ɗan adam ne ɗan adam ne da so ɗan adam ne Tunda ka ci dokanci, kuri shi ne kuma mutum. Ishmael! Haba kanwata ko magana ma ba za ki mu ba? Ko laifi ne ne? Da ni ka ce da gaske har cikin ranka kamar yadda ka ce da ba za ka zuba min da mutunci na a idan kawata ba. Dan haka kar ka sake min magana. Ishmael to tsaya ki ji mana. Ya zan Ishmael. Ishmael. Gagar jiki na da zuciyata ba sa so na yi rayuwa. abin da ya zan mani zaɓi ban samu ba cikar muradin zuciyata kan abin da kake so baka fiye ganin ayyubu ba soya min ba zata ya sa ina fargaba wasu sun ce hali sai ya zo ɗaya duniya ta cike da soyayya ɗan adam ya gaza wa tarayya ya zanyi ne na gane mini ƙaunayya gagar jiki na da zuciya ta ba sa so na yi rayuwa abin da ya zan mini zaɓi ban samu ba cikar muradin zuciyata bai canza ba da so ɗan adam da so ɗan adam ne kai ya ya yawwa alhaji na ciki eh ya fito yana ta jiran ka dan ya hasala ma sai ka san me za ka faɗi to kana ji na san halinka yadda za a yi idan muka fito da alaji kalmar da zaka faɗa mai mai kama da ce waye dai a kyauta ka kana da problem wallahi kana da matsala na san dai matsalar ka ba ta wuce kuɗi ko to ka tabbata fa ka riƙe mu abin amana wallahi ka zai wuce ka daji ai ya ce har dariya yake dan shiga ah. Yau bukar. Ya kai Wai an ce min Alhaji tun ɗazu ya fito yana jira na. In ji uban wa. In ji sani. Munafiki ne ƙarya ke Alhaji idan ya karya al'ada shi ne sai ya koma ya ƙara yin bacci. ta mun bara uba. Kai sani. Dan uwarka ka aje min ɗari bai ita in ba ka son tashin hankali. Ya zan yi ne na gane me mini ƙaunayya. Ne ba za ka daina ba ba na Kai da uban wa kake? sai rariya ne ruwa bata ban wa kake habaici na fi ka hausa dan uwarka asali na bahaushe ne in gaya ma dan na shigo na jawo sosai asali na fulani ne mahaifina ba mutum ne a gombe nuren sunana to kai saboda Allah baka taba jin wakan nan ba ko sai rariya dai ruwa iya ba okay haka to na rantse da Allah na da Allah an ban san akwai rike a gidan Allah tsine mu albarka ko kuma uba kawai Allah ya me ne ce? a ah, ni ni wallahi ba da kai nake hawa dan kai ne ina ni ya hakuri wallahi Allah ya isa kawai Allah mun matsayi irin na annabi ko kuma ɗari da ɗin ba za a ware wancan watan ma an faza kan abin da kake so baka fiye rasa ina fargaba wasu sun ce hali sai ya zo ɗaya ake zama ya zan yi ne na gane mai mini ƙaunayya gagar jiki na da zuciyata ba sa so na yi rayuwa abin da ya zan mini zaɓi ban samu ba Ahmad, eh? Buka. Bai kamata kana yawan tunani haka ba ka daina sa zuciyarka a wani yanayi kar ka manta fa Allah ya ma siffa ya ma tsari ya ba ka dukkanin wani abu da ake bukata a jikin ɗan namiji ta ya za ka riƙa wahalar da zuciyarka akan wata yarinya ta daban wadda bata kai ta kawo ba Allah yana halitta soyayya ne tun daga lokacin da aka haifa mutum da kaga wadda Allah ya ƙudurta za ku soyayya da ita kana ganinta sai ka jininka ya haru bukar ina son malika ina ƙaunanta ta yadda kowane lokaci tunaninta nake yi ni fa ko magana ta naji kasa samun natsuwa nake hankali na tashi yake wallahi ina mugun santa amma bukar na rasa me yasa Ishmal ta ki haɗa da malika har yanzu hanya hanya take mun ta ce min yau ta ce min gobe bukar ban sanya zan yi ba yanzu ta ya Ishmal za ta haɗa ka da ita bayan kan wakaci a tunanina da za a samu wani bangare na daban ta hanyar bi gurin wata shagigiyar kawarta ko kuma wani friend nata wanda suke mafi kusa kamar za a fi samun mafita to ta yaya kenan kamar yadda na gaya maka to amma ina ganin mafita shine kawai idan har ka bi ishmal a hankali ka shawo kanta ta shawo maka kanta ta haɗa ka da ita shikenan to amma ni gai nake ishmal kamar ba ta so ta haɗa da ita saboda in ne mata magana ta sai in ga ta yana canza ban san me ke faruwa ba common my friend ka san mata suna kishi akan komai bari ishmal kannuwa kaci dole za ta ji a baranta. to amma daga lokacin da ta hada kare da ita komai ya riga ya ƙare to menene shawara ka bi ishmal a hankali daga lokacin da ta hada kare da ita komai ya riga ya wuce na gode sosai yanzu na kalaje na falo ya kamata mu je mu gaishe da shi to ba damuwa mu je kawai eh, to amma kana ji eh. ka canja mu ɗinka saboda kana cikin wani yanayi idan muka shiga zai iya gane cewa akwai matsala eh gaske da so dan adam ne da an masa sufar mutane ya wuya ba ban ɗari da ita ban na ce ban ɗari da ita hawa na ta yanzu a cikin arzikin da Allah ya ma ne ɗari biyar ne ɗari biyar ban kaya ta kawai yanzu ka gane sakani in sake ka a sakani ka ban ɗari da ita bari in ta sa ni wani aiki sai a fashi a ciki wani aiki in ka ga wani aiki a ma ko batir babu haka yake ragewa Allah magana nake ma yana ciki a san da wannan kuma yanzu ma ai wani aikin da ya kara sa sai ka to dakata kakkada ba dai wai ka ba mm. Allah yana ciki baka je na ƙorafi ba yana ciki na aka yi za ka same shi ba fa za ka manta yi na san ba a cire shi jikin ɗan adam mai rayuwa komai za ka yi kanso an yi an kai ƙololuwa da so ɗan adam ne da an masa sufar mutane ya wuya ba na da yi na so ko da babu raina Yau lokaci ya yi nuni a zuciya ya yi yana da so ɗan adam, da so ɗan adam, da so ɗan adam ne. Amma ya aka ji ka san ina nan? Ai tun da na ga kan fito gida baka sa kaya sosai. Na san cewa ka zo wajen sabon gidan ka, shi sa ni sun ma bari in biyo ka. Duk da dai ba ka san ka sanar da ni. Gaskiya ne. Amma fa kin yi kyau wallahi dama ina da kyau sosai ma kuwa amma ba san ta gaya min ina da kyau ai karamin kyau shi ke ba baki daman furta magana shi ko ken da ya kai makwara tsayar da miyan baki yake cak sai dai idanu su ta cin abinci hannu baka hannu ƙwarya. ba na so ka mamali ka magana yanzu har sai lokaci idan ka yarda ka raka ni yanzu idan kuma ba ka yarda ba kai zaman ka na yarda ki gama iya shirinki yadda kika ce ai haka za a yi duk lokacin da kika ga dama sai ki bani izini sai in mata magana Bargo na a cikin zuciya ya je ya zauna da Kin ga mu shiga mota an faruwa mu je koma gida ko? da so ɗan adam ne. Na adam ba a cire shi jikin ɗan adam mai rayuwa komai za ka yi kanso an yau an kai kololuwa da so ɗan adam ne da an masa siffar mutane ya wuya ba na da yi na so ko da ba na yau lokaci Kai ni su ne san dan Allah ne sai na kuma za ka je ka so ce da Allah ba eh training suit mm. ke kuma me zaki da tax suit ai halin da muke ciki yanzu ba duniya ke tafiya da zamani ba zamani ke tafiya da duniya me ya haɗa training kuma da wannan magana ba training bane wannan muradin zuciya ta ne ni hau ba damuwa to rike kuɗin ki zan yi miki insha Allah ba mu da. amma bakin so ki bata mana lokaci ko ko amma sai kun dawo ta ya zanyo in yo faɗi nishaɗi ke kai. Kan abin da kake so baka fiye ganin ayyubu ba, ya min ba zata ya sa ina fargaba. Wasu sun ce hali sai ya zo ɗaya ake zama. Kai kenan kullum daddan na waya wallahi baka gajiya. Ba gajiya. Instagram bala'i ce. Wani irin Instagram bala'i ne tuntun har ta kasa nemo mun kalan macen da ke newa. Na ce maka ina son standard mature babe amma hayan sun kake. Wai kamar ya guda nawa zan nemi maka. Saboda Allah, wai ka fi son miyondo wando ne ko mai dagaggen suke? Ba irin wannan ba classic babe irin malikan nan wadda ke zuwa wajen yaƙi nan ta gidan. Ka ce Bari ka ke. Ga ta san wallahi malika. Kan abin da kake so. na ji dugu-dugu ko in koma uba da na eh eh zo nan <laughs> eh wala to akan me zan me zan ma a bai zan kira ki bane eh yau da ba za ki zo wani ba za ni ne maka kana da wacce za ka tare ka ce wai in zo ne ka san waye ni? Ke ni kike ga ma magana nan? Kawo wayan nan. <laughs> Kawo waya to kai ka sai min wayan da za ka ce in kawo waya? Ba za ki bada ba kenan. Eh. A huta. <laughs> Ni ka mara? An mara ki. To wallahi ka kira maka ka tashi hankali da bala'i. Ka su fayi yaya na? To waye ne shi ki je ki gaya mai maku dan gidan Mega na ya kwace reki. Ya ci karfi da hu ya lashe duk abin da za a je a yi. Wallahi yau sai ka ga tashin hankali. Ko tashin meye ne na gani? Ke ni ma fa dan iska ne fa. Ce mai dan gidan Mega na ne duk abin da za a yi. Kun gane ai, amma an ƙara basarwa da nan gun saboda in wata ƴan tif ta zo. Mai gida, ni fa ina kalan masifa ne. Ni fa masifa yau ko da sarkin garin nan. Allah ko. To kai kaji abin da yake faɗa. Ni barin ce muku komai ba saboda kun ga wannan satin kwata-kwata wannan satin gari kawai bala'i ta ko ina kawai kun gane ba ta da wiwi ne yanzu an riga an ce Allah yaya yaya me yake faruwa ne eh yaya eh, wai wani ne bai tare na cin wajen ya mare ni kuma sannan ya anshe mun waya ta ma wai in turo duk wanda zan turo ya turo wannan kai ya ai yake ni ba zan ba ba amma ya ce wai su da wai ma buɗaɗɗen mai gana. Na eh. gane shi yaron nan da yake tashin iskancin nan to ko ɗan tudun sai gune sai ya ce. Kai! Wato ka san wani abu kuwa sulwan nan mun riga mun karɓe shi ne ba don komai ba saboda muna neman sauƙi ga Ubangiji ko ba haka ba ne. To amma tun da ya zo da haka za mu bi ta kan shi mu je yan lele. Zo mu je. Awwa, kai. Allah na tuba Musa ta gaba muka bashi ba baya ba Allah wa kai to na ga iskancin da yabba mai dan iska ka zama ba bada ne ma ba za su cika abin nan ɗinka ba Allah Yan zan yi sati a nan sai na yi na jira hajiya ta zo na sa ta mata waya Allah wallahi na ji dugu dugu na ji wani dugu dugu an takura min sai yan koma uke ne ci gaba da wasa da jakuna ko ko in je in samu sele Allah sai yana katsina yana tallar yalo ma ga shi nan. Na za ka ji. Mai ƙanwata ta maka ne. Kai. Kanwata za ka mara. On na san kanwa ka ce Allah ya tsina. Allah ban san kanwa ka bace. Me ya haɗin ka da kanwata? Da zan ne na ga za ta wuce na ga ka gane. Da abin nan shi ne na kira ta wai dan mata wadi saboda ka san yayi ki yayi wallahi hammari na yi sidi da wai in turo duk wanda zan turo ya rama mu ko ka san menene nake so sai ka faɗa ina so ka bani dama in yi kuzumi da nama hanjin cikin shi ka gane ba na gode dan wasa kai me kake ganin cewa za a masani a tunani na mu dauke shi mu kai shi babban titi tirela ta bi ta kashe kyau ne yanzu dai dan Allah dan annabi duk ba wannan ba laifin nan dai tunda dai ita ne ma ko ba haka ba ta nan a sa ta tarama daidai iya wanda ne mata. To ina ganin sai kin me kike tunanin cewa za mu masa ne. <laughs> Yawa yayi abin da ni ma in rama kuma yadda yayi min ni ma shi ma yanzu zafi. Yawa indai abin da ne mace ne ke ma kirama kawai. Eh. Zo rama. Awa <laughs> hajiya. Ke bi da bi Allah na ma riki da hannu ke da katako zaki mara. Kana tantama ne. Gobe ma ka tsara. Ya guri. Kuɗa gashi. ko kuma dakata dakata dakata wato ka san kome ah, daga yanzu ko hanya ka ganta ka canza hanya in ba haka ba za mu yi layya da kai shekara mai zuwa ina gaya maka ani ko numfashin guguwar ta daga na ji ya kudo kusa da ni canza hanya dan ba yawa <laughs> yanzu ka san ko da wa kake su kake magana aiko eh na sani ba damuwa mu je nagode mu da thank you nagode a ah, ke zo mana in zo eh mana To gani. Sanki ki nake yi. Yaya. Ah, gale shi. No problem, je ki kawai. <laughs> Allah ya isa.